Radio Hausa biyu hace ne aka lalbo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. bayan sa kuma muna ɗauke da shirin nan na ra'ayoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. haka kuma akwai mu dauke da shirin nan na amsoshin fikihu sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu turare za a kasance a tare da mu amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a 14 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai 17 ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu aure kuma san cewa shekaru 89 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan oktoban shekara ta 1933 shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler ya fada umarnin ficewar kasarsa daga majalisar kasashen duniya ta lokacin wadda ake kira da league of nations kafin haka dai bayan yakin duniya na daya an takaitawa kasar jamus yawan makamai da kuma adadin sojoji wanda za ta iya mallaka a yarjejeniyar wasu amma bayan da adolf hitler na jam'iyyar nazi ya sami iko da kasar ta jamus ya yi watsi da wannan yarjejeniya sannan kuma a lokacin da sauran shugabannin kasashen turai suka nuna damuwarsu da matakin da ya dauka sai adolf hitler ya fice daga majalisar kasashe ta lokacin sannan kuma ba da jimawa ba ya fara yakin duniya na biyu daga ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 23 da suka gabata rana irin ta yau wato 14 ga watan oktoban shekara ta 1999 julius cambridge tsohon shugaban ƙasar tanzania ya rasu an haifi julius cambridge niyare a shekara ta 1922 sannan kuma ya shiga harkokin siyasa a shekara ta 1955 inda kafa jam'iyyar siyasa mai suna national african union party a yankin tangayika wanda halin yanzu bangare ne na kasar tanzania sai kuma a shekara ta 1961 ya zama firaministan kasar tangayika na farko daga baya kuma sakamakon kokarin da ya yi kasar tangayika ta dunkule da kasar zanzibar suka zama kasar tanzania guda daya a shekara ta 1964 sannan ya ci gaba da zama shugaban kasar tanzania har zuwa shekara ta 1985 al'ummar kasar tanzania suna girmama julius cambridge nyeri a matsayin wani babban gwarzo da tarihin kasar ba zai taɓa mantawa da shi ba sakamakon kokarin da ya yi wajen haɗa ɓangarorin kasar da kuma ayyukan ci gaba da ya yi ga al'ummar ƙasarsa.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalimar haban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To shirin shirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da kanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran shugaba ibrahim ra'isi na iran ya bayyana cewa amurka ta gaza wajen matsin lamba wa ƙasarsa, shi yasa ta kuma ta da fitina a iran kasashen gabashin afirka sun sha alwashin karfafa tsarin wadatar abinci an yi taro game da barkewar cutar ebola a uganda to suka cikakkun labaran shugaba ibrahim ra'isi na iran ya bayyana gazawar amurka wajen matsin lamba da take wa kasarsa ta hanyar kakaba mata takunkumi shi yasa a cewarsa ta koma ta fitina a kasar wannan na kunshe ne a wani bangare na jawabin da shugaban kasar ta iran ya gabatar a sauran babban taron kasashe mambobin muhawarar cuɗanya da juna da kuma yarda wa juna ta asiya karo na shida a birnin astana na kazakhstan shugaba ra'isin ya ce amurka da gwamnatin sahayoniya sun haifar da rashin tsaro tashin hankali ta'addanci yaƙi da damuwa a yankin ta hanyar wuce gona da iri mamaya warin raunin fata zalunci da kashe yara da fararen hula a kasashen palestino syria iraki yemen da kuma afghanistan ta'addancin tattalin arziki barazana ce ga duniya wanda ke buƙatar ci gaba da haɗin gwiwa da mayar da martani baki daya in ji shugaba ra'isin taron na cica dai wata haduwa ce ta shekara-shekara ta shugabannin kasashen azerbaijan iraki iran qatar kirgistan palestinu rasha tajikistan turkiya da kuma uzbekistan wani kwamitin babbar kotun indiya ya ce ya samu rarrabuwar kai kan matakin sanya hijabi a cikin azuzuwa. wanda ya sanya wa kwamitin ya mika batun ga alkalin kotun koli na kasar domin sauraron karar hakan dai ya samo asalin daga haramcin da jihar karnataka da ke kudancin kasar ta yi a watan fabrairu wanda ya haramta wa ɗalibai sanya hijabi a azuzuwa alƙalan dai ba su bayyana lokacin da za a kafa babban kwamitin ba ko kuma lokacin da za a yi zaman To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Ministoci takwas daga kasashen yankin kahon Afirka sun sha alwashin samar da wani cikakken tsari na bunƙasa samar da isassun abinci a daidai lokacin da matsalar abinci ke ci gaba da addabar kasashen shiyar yayin taron ministocin kasashen ƙungiyar raya yankin ko kuma igad wanda ya gudana a birnin nairobi na ƙasar kenya an fitar da sanarwar da ta yi karin haske game da yanayin fari da ake ciki a yankin sanarwar ta ce karancin ruwan sama a damuna hudu a jere cikin shekaru uku da suka gabata ya kara ingiza yankuna mafiya fuskantar fari cikin matsanancin matsalar abinci ministocin kasashen da jagororin tawagogin kasashe mambobin na igar da suka yi taron yini guda sun ce tsarin da za su samar zai mai da hankali ga zakulo matakan dakile fari da karfafa tsarin samar da abinci da juriyar kasashen yankin da faɗaɗa cinikayyar albarkatun noma tsakanin kasashen kasashen dai mambobin da sun hada ne da habasha eritrea djibouti da kenya da somalia da sudan da sudan ta kudu da kuma uganda ministocin lafiyar kasashen afirka sha ɗaya sun gudanar da wani taro game da barkewar cutar ebola a kasar uganda da yake bayyana manufar taron jagoran ofishin hukumar lafiya ta who a uganda ya ce ministocin sun tattauna game da buƙatar yin haɗin gwiwar kimtsawa da aiwatar da matakan daƙile bazuwar cutar ta kan iyakokin uganda taron na haɗin gwiwa da ma'aikatar lafiya ta uganda da kungiyar tarar afirka ta eu da cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta afirka da hukumar who sun ce suna fatan taron zai share fagen karfafawa da inganta haɗin gwiwar yaƙi da cutar ta ebola mai haifar da zubar jini da ma sauran lalurorin lafiya na gaggawa a afirka ƙasar uganda na fuskantar barazanar annobar ebola nau'in ƙasar sudan tun bayan bullarta a karan farko a yankin tsakiyar ƙasar a ranar 20 ga watan satumban da ya gabata alƙaluman ma'aikatar lafiyar ƙasar sun nuna cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun harbu da cutar ya kai mutum hamsin da hudu yayin da tuni ta kashe mutane goma sha tara to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan na afirka a yau Africa, a Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun gagarumar nasarar da jami'an tsaron Somaliya da ƙungiyoyin sa kai na ƙasar suke samu ne akan ƙungiyar ta'addanci ta Al-Shabaab a ɗamarar da gwamnatin tarayyar kasar ta somalia ta daura na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Turkiyya ta jaddada aniyarta ta ci gaba da yakar kungiyar ta'addanci ta alshabab domin kawo ta daga tushe, inda kafar watsa labaran gwamnatin ƙasar ta somalia ta sanar da halaka mayakan kungiyar ta alshabab ashirin ciki har da kwamandan kungiyar a wani gumurzu da aka yi tsakanin jami'an tsaron somalia da 'yan ta'addan ƙasar a lardin Hiran da ke tsakiyar ƙasar ta somalia Kafar watsa labaran gwamnatin somalia ta nakalto daga majiyar tsaron ƙasar cewa rundunar sojin Somalia somaliya da haɗin kan dakarun sa kai na ƙabilun ƙasar sun ƙaddamar da hari kan garin ja'ibo da yankunan da suke kewayen garin a yayin harin sojojin somaliya da dakarun sa kan sun samu nasarar halaka mayakan kungiyar ta al-shabab 20 ciki har da kwamandan kungiyar mai suna raqib muhammad hassan kuma jagoran bangaren abin da ake kira da isba mai kula da harkokin ɗabi'un al'umma kafin nan a farkon wannan mako an yi wani kazamun faɗa tsakanin jami'an tsaron somaliya da suke samun taimakon dakarun sa kai na kabilun ƙasar a ɓangare guda da kuma mayakan kungiyar ta al-shabab a ɗaya bangaren a garin na hiran lamarin da ya kai ga halakar 'yan kungiyar al-shabab 200 wannan nasara da rundunar tsaron somaliya ke samu kan kungiyar ta'addanci ta al-shabab tana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da gumurzu a larduna da dama na kasar tsakanin jami'an tsaron somaliya da taimakon dakarun sa kai na kasar a ɗamarar da suka ɗaura na ganin sun murkushe 'yan kungiyar al-shabab da nufin 'yantar da yankunan da kungiyar ta mamaye tsawon lokaci a kasar har ila yau majiyar gwamnatin somaliya ta sanar da cewa a wani dauki badadi tsakanin sojojin gwamnatin kasar da mayakan kungiyar al-shabab ranar asabar da ta gabata ya lashe rayukan 'yan ta'adda goma sha bakwai ciki har da wani babban jami'in kungiyar ashiyar kudancin kasar kafar watsa labaran gwamnatin somaliya sona ta watsa rahoton cewa jami'an tsaron somaliya da suke samun tallafin dakarun sa kai na kabilun kasar sun dakile wani shirin kaddamar da harin wuce gona da iri da mayakar kungiyar ta'addanci ta al-shabab suka shirya kaddamarwa a garin janali da ke lardin shebele a shiyar kudu maso yammacin kasar inda sojojin gwamnati da dakarun sa kai suka yi nasarar halaka kwamandar mayakan kungiyar da tawagarsa ta mutane goma sha uku kafar watsa labaran kasar ta somaliya sona ta kara da cewa tun a watan agustan da ya gabata ne shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ya kara shan alwashin daukan matakan kawo ƙarshen ƙungiyar ta'addanci ta al-shabab a ƙasar inda ya jaddada yin kira ga jami'an tsaron gwamnatin somaliya da al'ummar ƙasar kan su gudanar da shirin kunna wutar yaƙi ta bai ɗaya da nufin murƙushe 'yan ƙungiyar ta'addanci ta al-shabab kiran shugaban kasar hassan sheikh mahmud ya zo ne bayan wani harin ta'addanci wanda shine mafi muni da kungiyar ta'addanci ta al-shabab ta kaddamar kan wani otel da ke birnin magadishu fadar mulkin kasar inda a sanarwar da ma'aikatar lafiyar kasar somaliya ta fitar kan harin ta bayyana cewa mutane akalla ɗaya ne suka rasa rayukansu yayin da wasu fiye da ɗari da goma sha bakwai suka jikkata baya ga hasarar dukiyoyi shugaban ƙasar ta somaliya ya jaddada cewar al'ummar somaliya sun gaji da jaje da zaman makoki da ba su da ranar karewa kuma a duk harin da 'yan ta'adda suke kaddamarwa sai ya lashe rayukan mutanen ƙasar maɗaukaka don haka ya yi kira ga al'ummar somaliya kan ɗaukan matakin shirin kaddamar da yaƙi na bai ɗaya da nufin kawo ƙarshen waɗanda babu rahama a cikin zukatansu kuma suke adawa da zaman lafiya tare da rashin ganin kimar rayuwar bil'adama da rashin kiyaye haƙoƙin bil'adama na rayuwa cikin aminci a wannan duniya masharhanta suna bayyana cewa harin kunan bakin wake da 'yan ta'addan kungiyar al-shabab suka kai kan otel ɗin hayat da ke birnin magadishu shine hari mafi muni da suka kaddamar a kasar tun bayan da hassan sheikh mahmud ya ɗare kan karagar shugabancin kasar a tsakiyar watan mayu wannan shekara ta 2022 kamar yadda akwai yiwuwar 'yan ta'addan sun zaɓi kaddamar da mummunan harin ta'addanci kan otel ɗin hayat ne saboda wuri ne mai tsaro kuma a bisa al'ada da manyan jami'an gwamnatin somaliya suna yawan sauka a otel ɗin a lokacin hutun mako kuma gungun 'yan ta'addan da suka kai hari kan otel ɗin sun tada bumabumai ne ta hanyar kaddamar da har-haren kunan bakin wake tare da buɗe wutan bindiga sannan an ɗauki tsawon sa'o'i masu yawa ana musayar wuta tsakanin gungun 'yan ta'adda da jami'an tsaron ƙasar kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa an shafe tsawon sa'o'i talatin cur ana gumurzu tsakanin jami'an tsaron somaliya da gungun 'yan ta'addan ƙungiyar ta alshabab da suka kai hari kan otel ɗin lamarin da ya janyo rushewar wasu ɓangarorin otel ɗin tare da lalacewar ginin kafin jami'an tsaron ƙasar su samu nasarar halaka dukkanin 'yan ta'addan shugaban kasar ta somaliya hassan sheikh mahamud ya kara da cewa tun bayan sake zabensa a matsayin shugaban kasar somaliya ya fara gudanar da shirye-shiryen daukan matakan kawo ƙarshen 'yan kungiyar ta'addanci ta alshabab a somaliya da nufin 'yantar da yankunan da mayakan kungiyar suka mamaye kuma suke gudanar da harkokinsu a ciki waɗanda suke kudanci da kuma tsakiyar kasar yana mai nuni da cewa 'yan ta'adda suna ƙoƙarin aiwatar da hare-haren ƙunan bakin waken su ne a wuraren taro taruwan jama'a da nufin kare zukatan al'ummar kasar da kuma kawar da hankulan jami'an tsaron gwamnatin somaliya daga kan yunkurin yantar da yankunan kasar da suke karkashin mamayar su a nashi bangaren tsohon jami'in kungiyar ta al-shabab muktar rubu da ake masa lakabi da abu mansur kuma a halin yanzu yake rike da mukamin minista mai kula da harkokin addini a sabuwar gwamnatin kasar ta somaliya ya yi allah wadai da harin ta'addancin da kungiyar ta al-shabab take kaddamarwa a kasar musamman harin baya-bayan nan mafi muni da ta kai kan otel din hayat da ke birnin magadishu sannan ya jaddada yin kira ga mayakan kungiyar ta al-shabab da su ɗauki matakin tuba ta hanyar ficewa daga kungiyar ta'addanci yana mai jaddada cewa ya zama dole akan al'umma su ɗauki matakin haɗa kai domin yaƙar 'yan kungiyar ta al-shabab a sanarwar da kungiyar ta'addanci ta al-shabab ta fitar a ta bakin mai magana da yawun gungun mayakan kungiyar abdulaziz abu mus'ab ta kafar watsa labaranta ta bayyana cewa matakin kaddamar da hari kan otel ɗin hayat ya zo ne a matsayin mai da martani kan furucin shugaban ƙasar sheikh hassan mahmud cewa gwamnatinsa ta lashe takwabin kawo ƙarshen ƙungiyar al-shabab a ƙasar ta somaliya abu musab ya kara da cewa harin kungiyar alshabab kan otel din hayat wani mummunan martani ne kan gwamnatin somaliya wacce ta haɗa kai da gwamnatin amurka wajen ƙaddamar da har haren soji kan kungiyar ta alshabab. don haka harin birnin magadishu lamari ne da ke jaddada cewa har yanzu kungiyar alshabab tana nan da karfinta na kaddamar da har haren soji kan fadar mulkin kasar ta somaliya a tsawon shekaru da kasar amurka ta kwashe tana lugudan wuta kan mayakan kungiyar al da gagarumin rawar da kungiyar tarayyar afirka ta taka a fagen yaƙi da ta'addanci a somaliya ta hanyar rundunar sojinta ta musamman emisom ba su kai ga samun nasarar murkushe kungiyar alshabab ba amma masana harkokin tsaro suna kyautata zaton cewa sabon matakin da gwamnatin somaliya ta ɗauka na haɗa ƙarfi da karfe da al'ummar ƙasar wajen yakar 'yan ta'addan shine hanya mafi dacewa tare da bata ta daman yin nasara kan 'yan ta'adda da suka addaba ƙasar hakanan rahotanni suna bayyana cewa tun bayan da gwamnatin somaliya ta ɗauki matakin haɗa kai da dakarun sa kai na ƙabilun ƙasar a fagen yaƙi da ta'addanci a duk faɗin somaliya wannan yunƙuri ya fara samun gagarumar nasara inda halin yanzu jami'an tsaron somaliya da dakarun sa kai suka 'yantar da yankuna da dama da suke ƙarƙashin mayakan ƙungiyar ta'addanci ta al musamman lardunan tsakiya da kuma kudancin ƙasar kamar yadda kwamandan rundunar sojan kasar ta somalia brigadier general adwan rage ya lashi takwabin fatattakar ragowar mayakan kungiyar ta al-shabab da ke da alaka da kudda kudda kungiyar ta'addanci ta kasa da kasa ta alka'ida tare da kokarin dakile duk wasu har-haren wuce gona da iri da suke son kaddamarwa a kasar wannan alwashi na kwamandan rundunar sojin somaliya ya zo ne a jawabinsa a yayin zaman juyayin mutuwar kwamandan rundunar 'yan sandan jihar banadir da ke shiyar kudu maso gabashin kasar somaliya birgediya farhan karoli wanda aka kashe a makon da ya gabata ta hanyar tada nakiya da wasu 'yan ta'adda suka yi a hanyar shigewar tawagarsa a yankin basra da ke lardin shabele ta tsakiya kamar yadda kwamandan rundunar sojan ta somaliya brigadier general adwan rage jaddada aniyarsa ta kassara karfin ayyukan ta'addanci tare da yantar da sauran yankunan da suke karkashin 'yan ta'addan kungiyar al-shabab a duk faɗin kasar hakanan ma'aikatar yada labaran somaliya ta sanar da cewa gwamnatin kasar za ta zartar da tsatsauran hukunci kan duk wanda aka samu yana tona asirin shirye-shiryen kalubalantar 'yan ta'adda da gwamnatin somaliya take ƙoƙarin murkushe su hakanan a taron manema labarai da ya gudanar a birnin magadishu fadar mulkin kasar ta somaliya mataimakin ministan sadarwar kasar abdulrahman yusuf ya jaddada cewa gwamnatin somaliya tana gargadin mutane da kafofin watsa labaran kasar kan nisantar watsa labaran furucin kungiyar ta'addanci ta alshabab a kafafen watsa labarai ko kafar sadarwar sada zumunta musamman a daidai lokacin da gwamnatin somaliya da al'ummar kasar suka lashi takobin kawo ƙarshen 'yan ta'adda a dufaɗin kasar ta somaliya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya shirin afirka a yau kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na tafe shirin ra'ayoyin ku masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda aka riga aka sani a Najeriya tuni aka yi nisa game da yakin neman zaben da aka fara na neman ƙura a babban zaben ƙasar na shekarar 2023 da ya hada da na shugaban ƙasa. Wace shawara ce gare ku zuwa ga 'yan takarar? Wannan shine maudu'in namu a wannan makon. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na BOA suna na hada mai kwamfuta mai ma memba daga kungiyar muryar matasan lahiya Afirka. To a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira ga 'yan siyasar Najeriya duba da irin yadda aka gudanar da bude fara yakin neman zaɓe to kamata yi a ce 'yan siyasa su ji tsoron allah su daina amfani da 'yan talakawa wurin ba su makamai da kwayoyin da su dace ba domin su gudanar da wasu ta'addanci da fatar allah ubangiji ya kawo mana shugabanni na gari a zaɓe mai zuwa suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na biyo haƙi radio musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram hakika bude kamfen da aka yi a kasar nigeria inda yin siyasa kawance 'yan takara suka bazama sassan kasar domin neman kuri'a talakawa ya kamata jama'a kwance talakawa su tsaya su nutsu su sa nazari da tunani domin su ga wanda ya dace kuma a dage da addu'a allah ya zaɓa mana wanda ya fi alkhairi kuma kirana ga 'yan siyan kwance 'yan matasa ya kamata su a kansu karatun tanazu domin suna amfani ne da mu matasa domin su cimma su ma'ana a tura mota a bar mu da hayaki mu tura mota a bar mu da hayaki ya kamata a wannan karo mu nuna musu cewa mu fa ba irin wancan na da bane za mu iya misal kuɗin ka kuma mu zaɓi wanda muke so Allah ya zaba mana wanda ya fa alkhairi Allah ya kawo shugaba nagari adali mai magana ya koma mai aski ba da raka a jihar da magaram Niger Assalamu alaikum radio BOH Hausa sunana Comrade Ibrahim Lara gabta karamar hukumar Kirika kasan majahar Jigawa tare tarayyar najeriya a halin yanzu ina birnin fatakwal so mu dai babu abin da zamu ce sakamakon fita neman al'umma da 'yan siyasa suka yi wato campaign to hakika babu abin da zamu ce dai mu ce allah dai ya tabbatar mana da alkhairi a wannan zaben da za a yi na shekara ta 2023 domin su talaka ba su yasa ce wannan shine na gari ko wannan ba shine saboda me ai an yi wa bahara an ce bahari shine na gari amma kuma ya zo ya kasance a mulkin himaya an fi samun ma matsaloli to kawai mu dai abin da zamu bar wa zaɓi dai mu ce allah subhanahu ta'ala ya zaɓa mana mafi alkhairi zaba mana shugaban da suke kaunar mu ba wanda mu muke kaunar su ba da fatan za ku tashi lafiya BOH suna na Comrade Brashi Lara Gabta to madalla da kuma haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu a nan ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Shirin ra'ayoyin ku masu saurare kenan to kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na na gisoshin rayuwa. wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin tausa Hausa TV wanda ni ya karanto muku wannan littafin dai mai suna matasa wanda marubuciya bila Rabi'u zango ta rubuta to kuma yadda ka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. kusa da ita ta je tana jijjiga ta sai kuka take hannu ya sa ya cire hular kansa yana faɗin maganin zubar da ciki ne kuma wannan magani yana da ƙarfi sosai bayan jakarta mu gani zazzage jakar ta yi wani kati ta ciro tana faɗin wannan ai katin asibiti ne amsa yana faɗin tabbasa asibiti aka rubuta mata wannan maganin kuma private ne bara na je kemis na ɗauko wani magani a bata sai na taho da mota dole sai mun je asibiti anti ta ce kai haƙuri don allah kalli yadda take bankarewa abban fati ya ce ki kwantar da hankalinki babu abin da zai faru da ita ina so kafin na dawo ki nutsu ki duba wayarta ki kira wannan wanda ya kira ki ki nuna kamar kece ita ina so mu gano unguwar da yake kada ki bari ya gane komai idan ba haka ba guduwa zai yi kamar yadda sauran suke yi anti ta ce to sai ka dawo kin cuce mu Zainab a ce saboda ke kadai ko da yaushe muna cikin tashin hankali wacce rayuwa ce kika jefa kanki haka duk gatan da ake maki amma baki gani ga shi kin jefa kanki cikin harkar banza karuwancin naki ma mara aji kike yi ai duk macen bariki ba ta yarda ta ɗauki ciki amma gashi wannan shine ciki na biyu ai da ma tun da na ganki a gida na san wata tsiyar kika kullo haka kawai ki ringa zubar mani da mutunci a idan mijina to wallahi daga wannan karan kin gama kwaso kazantarki ki zo ki gidana saboda kin ga ina rufa maki asiri shi yasa da a ce tun farko na faɗa masu hajiya halin da kike ciki da tuni sun ɗauki mataki a kanki wayar zainab ta ɗauka tana duba kiran ƙarshe ta ga mai sardauna latsa kiran kawai ta lokacin suna zaune saman bencin kofar gidansu ƙarar wayar ya ji yana duba ya ga murmushi shi ya yana nuna musu sani ya ce dama ai na ce za ta kira ka sauran na ce bara na ji me za ta ce yana dagawa ya ce sweetie na ina fatan kin sha maganin daga ɗayan bangaren aka ce na sha har ka koma gida sardauna ya ce gani nan ma a kofar gida ina hutawa anti ta ce wace unguwar ka kenan murmushi ya ce ina nan sallari anti ta ce daga wani bangare kake ina nan layin zana ai duk wanda kika ce ma sardauna ko dan gana tun daga farkon salari babu wanda bai sanni ba kin san ni ne sardaunan matasa ai murmushi anti ta yi ta ce ina zuwa ana kirana sardauna ya ce shikenan an jima zan kira ki aje wayar ya yana dariya mubarak ya ce ko dai ziyara za ta kawo maka wannan tambaya haka sardauna ya ce haba dai ziyara na san saboda ta ganna a sarari ta ɗauka ko nima zuwa ne shi yasa ta tambaya mubarak ya ce wallahi sa'ar ka yawa gare ta duk macen da ka taya sai ka karbu dariya sardauna ya sa yana faɗin ni ɗin ne ba na wasa ba na iya tsara zance shi yasa nake yanda nake so sani ya ce kawai ka ci sa'a kana da kyau ne ka san 'yan matan yanzu sun fi son namiji mai kyau ai wallahi wannan sunan ya yi daidai da kai sardaunan matasa mubarak ya ce ni ne fa na fara saka masa sunan nan gashi kuma ya bisa har su inna wani lokacin haka suke kiransa sardauna ya ce da na yi aure zan koma sardaunan jamila ai dariya suka sa babban yaro ya ce sai ka tashi ga malam can yana ka. Salati kawai anti take yi tana kuka don bayan abban Fati ya dawo ya iske har Zainab ta mutu sosai hankalinsa ya tashi kasancewarsa ma'aikacin lafiyar yasa ya duba ta a nan ya tabbatar ta rasu da ƙyar ya lallashi anti wayar ta ya ce ta ɗauko ta kira 'yan gidansu bara ya je ɗauko 'yan sanda anti ta ce bara na kira maman ummi ba zan iya zama da gawa ni ɗaya ba tashi yayi yana faɗin shikenan kika ce ai a sallari yake wajen layin zana ko kai ta ɗaga masa tana goge hawaye abban fati ya ce sardauna kika ce ko kai ta ƙara ɗagawa jinjina kai yayi yana faɗin dole kukuma ta kama sa wa ma ya sani ko shine wanda ya mata wannan cikin duk yanda za a yi ba za mu bari ya sha banza ba a tare suka fita tana kokarin kiran hajiyarsu tana shiga gidan maman ummi ta faɗa mata abin da yake faruwa cike da tashin hankali ta miƙe tana salati kallon babbar diyarta ta tana faɗin ki zauna da su ummi bara mu je sardauna yau ba za a je wajen jamila ba ne murmushi yana faɗin sai na ci abinci sannan zan je malam ya ce ai na yi makawunka magana nan da ranar asabar za mu je mu samu mahaifinta domin ya san da maganar inna ta ce allah dai ya nuna mani wannan rana faru sanda zai zama mai gidan kansa dariya sardauna ya ce ai inna ba a nan unguwar zan zauna ba inna ta ce wallahi baka isa ba ba na so kai nisa da ni gara a ce kana kusa da ni kullum sai na ganka murmushi malam ya ce tunda ya ce baya so ki bar sa ya zaɓi inda yake so mana sardauna ya ce ni ma wasa nake yi ba na so na yi nisa da ku murmushi inna ta yi ta ce har kasa na ji daɗi sallamar da suka ja a kofar gida ne ya sa malam ya tashi yana amsawa kallon inne yana faɗin bara na je kila ko malam liman ne akwai wasu kuɗi da ya ce mani zai kawo mani ɗazu da muka gama sallah cike da mamaki malam yake kallon mutanen da suke tsaye a kofar gidansu mahaifin jamila ya gani hakan yasa ya miƙa masa hannu yana faɗin alhaji garba lafiya na ganka da 'yan sanda ajiyar zuciya yana faɗin nima yanda ka gansu haka muka haɗu da su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 Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da kuke turo mana da tambayoyi mu kuma cikin yarda Allah mu bincika mu samu muka amsa wata ta yi daidai da ainihin tambayar da ku turo to fa ba tare da bata lokaci ba akwai wata tambaya da wani bawan Allah ya turo yana tambaya yake cewa ni ne nake da wata uwa wacce take mara lafiya kuma rashin lafiya na nata mai tsanani ne to kuma wato ba ta iya yin azumi sannan idan ma ba ta azumin ba a ce bayan azumi ya wuce na ramadan kenan ba ta yin azumin ramadan idan ramadan ya shige to ba kuma za ta iya rama wannan azumin ba to shin wato wannan ita ce tambayar tasa a matsayi na babban ɗanta shin wannan azumin dole ne a ce ni zan rama mata shi ko ko yaya to kaga wannan tambaya fi layi tambaya ce mai muhimmanci domin kaga uwa uwa ce kamar yadda kaga aka ce idan mahaifi ya rasu kan wasu salloli alabunsa bai yi ba babban ɗansa namiji shine zai ya kamata ya rama wayannan sallolin ina jin akwai wasu tambayoyi wata tambaya da ta zo a wannan bangaren kamar ina jin satin da ya wuce ko wancan sati da ya gabata mun amsa to amma shi wannan azumi ne kuma mahaifiyarsa ya ce rashin lafiya mai tsanani ba za ta iya yin azumin ramadan ba ko da bayan ramadan din ma ba za ta iya ramawa ba to shi a matsayinsa na babban ɗanta zai iya rama mata wani azumi ko kuwa tambayar tasa kenan to amsar ita ce cewa kamar yadda muka samu wannan amsa ɗin daga shi sayyidul khamenei hafizahullah yake cewa idan har wannan rashin lafiya na wannan mahaifiya taka ya ci gaba har zuwa wani watar na ramadana na shekara mai zuwa wato kaga ta yi shekara kenan wannan ramadan din bata azumi ba aka kasance har zuwa ramadan na gaba shekara mai zuwa bata samu ta samu sauki daga wannan ainihin rashin lafiya na tabbata yadda za ta iya yin azumi ba to abin da yake tattare da shi a bisa wannan fatawa tasa shine wannan ramuwar azumin ya faɗi wato ba kai za ka rama mata ba ita ɗin ma kuma ba za ta rama ba in dai akwai azumin na wannan ramadan ɗin har gaba ɗayansa ba a yi ba saboda rashin lafiya mai tsanani kamar yadda ka faɗa sannan har aka tafi zuwa azumi mai zuwa shekara ta gaba kusan shekara ɗaya cur ba za ta iya ramawa ba to wannan ramuwar azumin ta faɗi to amma kaga wato tun da ta faɗi kaga kai ba a ce ka rama mata ba kenan ita ma kuma ba za ta rama ba a wannan lokacin tun da an jiga an tarar da wani azumin na gaba kenan to sai dai yake cewa abin da ya kamata ta yi shine dolan dole ne duk rana wato kwatankwacin kowace rana ta yi sadaka da mudu na abinci mudun abinci a kwatankwacin kowace rana misali in an ce azumin nan da ta sha bata yi shi ba ya kai 29 to za ta fitar da mudu ko mudu 29 a bawa mutane a ciyar da mutane akan wannan kowane mudu mudu mudu kowane mudu ɗaya a maimakon azumi na rana ɗaya ke kenan wanda malamai suka yi kiyasi kamar zai zama abincin da za a bayar mudu ɗaya ɗin nan ya yi daidai da kamar in ka zo giram kenan na abinci to wasu suka ce ah, giram bai ma kai giram ɗin da za ka iya cewa kama a ce point 5.7 to 5.57 na giram to kaga ɗigo 57 na giram kaga ko da ma giram ɗaya eh, bai kai kilo ba za a ce kai bai kai kilo ba ma kenan digo hamsin da bakwai to a nan ma eh, sai aka ce amsar shine wannan mudu ɗin ko mudu na abinci da za a fitar to kuma ba a so a fitar da shi daga kuɗin kai babban ɗan nata a'a kuɗinta ita nata a cikin kuɗinta za a ɗauka a sai kowannan abincin kowanne mudu ɗaya ana bawa masu buƙatuwa wato kamar talakawa almajirai waɗanda suke buƙata mudu na kowace rana mudu ɗaya kowace rana mudu ɗaya shine abin da ya kamata a yi to kaga wannan amsa ɗin ta fito fili dangane da wannan tambaya saboda haka kai ba kai ne za ka yi ramuwan azumin nata ba Inda an yi cikin shekara wannan azumin ya zo har aka da wani azumin a cikin wannan hali to abin da za a kenan insha Allah to ga wata kuma tambaya take cewa dangane da abin da ya shafi wato kamar yin amfani da wani abu da ya faɗi ne shi wannan bawan Allah yake cewa ni ne na tsinci wani zobe to wannan zoben an yarda shi ne kuma na tsince shi shin zan iya kimanta in tambayi kima din wannan zoben sai in bayar da kuɗin ga talaka ko almajiri sai in ci gaba da amfani da wannan zobe din wato in ba da sadaka na kuɗin wannan zoben ga almajiri amma da sunan mai zoben zan bayar ba wai da sunan ni ne na sadaka ba na bayar da sunan shi mai zoban ne aka yi wa sadaka din in yi so sai in ci gaba da amfani da shi zoben to amsa a nan ne cewa idan har wato kima din shi wannan zoben ya kai miƙidarin wato kamar a ce azurfa giram biyu da rabi wannan wato kamar wata ka'ida ce kenan a dunkule in dai wannan zoben kimarsa ta kai giram na azurfa giram biyu da rabi ko kuma fiye da haka sannan akwai alamu na nuna cewa ga inda mai shi yake za a iya nemansa kenan to dole ne a ajiye wannan zobe ɗin har zuwa shekara ana cigiyar mai shi wato kamar yadda aka bayyana kinan alcitabai na fiƙo a sanar inda dai aka yi wannan bayanin kamar babin laƙaƙwa abin da aka tsinta akwai babin laƙaƙwa a cikin littattafan fiƙo to a bi wannan matukan kimarsa ta kai ga wannan to in kuma aka kai wannan lokacin ba a samu mai wannan zoben ba ko ma ba zobe ba ne ko ma aka tsinta to za a iya kasancewa wannan ɗin mutum kamar shi wannan mai tambayar zai iya amfani da zobe ɗin kenan to amma da kuma tunanin cewa duk lokacin da aka nemo aka samu mai shi to fa zai ba shi abinsa yauwa zai iya amfani da shi amma da har da wannan niyyar duk lokacin da aka samu mai shi to zai ba shi abinsa sai ya kasance kamar ajiya kenan yayi ko ya amfani da shi din amma duk lokacin da aka samu mai shi zai ba shi ko kuma ya ajiye shi har zuwa lokacin da za a samu shi mai shi din sannan sai ya ba shi to amma ihtiyatin da zai iya yi kamar an ce wannan kaga bayan fatawa sai aka samu bayan abu aka samu wannan magana sai aka ce to amma kuma akwai ihtiyati mustahabbi ihtiyati mustahabbi anan shine cewa zai iya ba da wannan sadaka din a madadin wanda yake mamallakin zube din to amma wannan idan ya ba da wannan amma a cikin wannan shekara ɗin da aka ce a sanar bayan ya riga ya ba da sadaka ɗin da sunan shi mai zoban sai kuma a cikin wannan shekaran da aka ce a sanar sai kuma aka samu mai shi to a wannan lokacin kaga zai mai da mai shi ne amma idan aka yanke ƙauna ba za a iya samun mai shi ba to shi kenan a nan sai ya kasance ah, ba wani abu da za a yi illa ihtiyati wajibi a nan shine sai ya ba da sadaka din a maimakon shi wancan din kaga kenan ya zama nasa yake amfani da shi a hannunsa amma sai ya dauki wannan kima din kima din wannan zoben sai ya yi sadaka da ita da sunan shi kuma mai zobe din tunda an riga an yanke kauna ba za a same shi ba to wannan yan uwa bayanai bayanai ne na fikihu ba bayanai ne na fikihu rayuwarmu dole ta zama tana tafiya tare da shari'a ba wai rayuwar kara zube ba shi yasa muka bata lokaci muna ba da amsan yadda ya kamata saboda kuna ganin kamar wayannan abubuwa ne suke faruwa fa kai ku ga kamar wayannan abubuwa ne waɗanda kurin ana faɗan su kamar Allah a cikin littattafai ne kurin a'a suna faruwa a rayuwar mu ta yau da gobe saboda haka ya kamata a lura da su to gashi kuma akwai wata tambayar da za mu yi za mu bujo da ita to amma kuma an ce lokaci yayi to za mu tsaya a nan sai a shirin mu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma sai shirin na ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurari.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 Majalisar Ɗinkin Duniya ta jaddada cewa an samu bullar ƙarin masifar yunwa a wasu ƙasashen duniya ciki har da ƙasar Yemen, kuma ƙarin masifar yunwar a ƙasar ta Yemen ta nimka har sau goma idan aka kwatanta da shekaru biyar da suka gabata. A wani bayani da ya fito daga Martin Griffiths, wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan harkokin jin kan gaggawa a ƙasar, a saƙon da ya aike ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya domin hanzarta ɗaukar matakan da suka dace cikin gaggawa kamar yadda majiyar hukumar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta bayyana a shafinta Mr. Griffiths ya kara da cewa hakika ana fuskantar masifa mai daga hankali a fagen yaƙi da matsalar yunwa a duniya musamman sakamakon yadda masifar yunwan take samun damar yaduwa cikin hanzari a wurare masu yawa na duniya. Yana mai jaddada cewa a wannan shekara da muke ciki ta 2022 mutanen da za su fuskanci matsalar yunwa a faɗin duniya za su kai miliyan 205 ko kuma a wata fuskar a bayyana matsalar da cewa masifar yunwan za ta yi kamari a ƙasashe da yankuna arba'in da biyar na duniya kamar yadda sabon rahoton da cibiyar sadarwa ta duniya mai yaƙi da matsalar rashin abinci ta global network against food crisis ta fitar inda hakan ke fayyace yiwuwar bullar wata mummunar masifa a fagen tarihin masifin yunwa a duniya martin griffiths wakilin babban sakataren majalisar Dinkin duniya na musamman kan harkokin jin kan gaggawa a ƙasar yemen ya kuma fayyace cewar mutane fiye da dubu ɗari takwas ne suke fama da matsalar yunwa da za ta iya kai ga bular mace-macen rayuka a halin yanzu haka a kasashen afghanistan habasha Somalia, kudancin sudan da kuma yemen wanda hakan a hakikani ke fayyace cewar masifar yunwa a duniya ta nimka har sau goma kan yadda take kuma ba kawai a ƙasar yemen ba idan aka kwatanta da shekaru biyar da suka gabata sakamakon haka mr griffiths ya jaddada yin kira ga masu ba da agaji kan su kara matsakaimi domin ganin an yaƙi masifar yunwa da take tunkarar jinsin ɗan adam musamman rage mace-mace da suke faruwa a ƙasashen da masifar yunwa ta shafa a sassa daban-daban na duniya a wani rahoto na daban da daraktan yanki na kungiyar ba da agaji ta red cross da red crescent a yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka ya fitar ya yi furuci da cewa yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma a yemen tun a watan afrilun wannan shekara babu abin da ya tsinana a fagen kyautata yanayin jin kan dan adam a kasar hassan asharkawi ya bayyana cewa bullar yaƙi a kasar ukraine ya janyo hauhawan farashin makamashi da alkama da kuma sauran kayayyakin abinci a yemen da ma duniya baki ɗaya yana mai nuni da cewa tashin farashin kayayyakin abinci a yemen tun kafin bullar yakin kasar ukraine ya zama babbar masifa kan al'ummar kasar ballantana bayan bullar yaki a kasar ta ukraine inda a halin yanzu haka ɗaruruwan ƙananan yara ne suke mutuwa a kasar kuma ba wai wata annobar cuta bace ta kunno kai a kasar illa masifar yunwa daraktan yankin na kungiyar ba da agaji ta red cross da red crescent a yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka hassam asharkawi ya kara da cewa mafi munin yanayi da bala'in da kasar yemen ta afka ciki yana buƙatar kungiyarsa da sauran kungiyoyin ba da agajin gaggawa su ƙara himma wajen gabatar da tallafi da gudanar da ayyukan jin kai a kasar yana mai jaddada cewa abin takaici babu abin da ya canza a kasar duk da da'awar cewa an dakatar da abu buɗe wuta sakamakon yarjejeniyar da aka cimma kan ƙasar idan za a tuna a 'yan watannin baya-bayan nan hukumar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar ƙara samun bullar bukatun jin kan ɗan adam a dukkanin faɗin ƙasar ta yemen ciki har da hatsarin masifar yunwa a wasu yankunan ƙasar nan da wasu 'yan makonni ko watanni masu zuwa matukar ba a hanzarta gabatar da kuɗaɗen tallafi domin ceto al'ummar ƙasar daga halin tsaka mai wuya da ke tunkarar ƙasar ta yemen ba rahoton hukumar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ya bayyana cewa zuwa ƙarshen watan yunin da ya gabata shirin ba da agajin gaggawa a ƙasar yemen na shekara ta 2022 ya samu kuɗi dalar amurka biliyan 1.24 wato kwatankwacin kashi 29 cikin 100 na kuɗaɗen da ake bukata dalar amurka biliyan 4.27 don gudanar da ayyukan jin kai domin ceto rayukan ɗan adam da tallafawa mabuƙata mata da suke cikin halin kakanikayi da yawansu ya kai mutane miliyan goma sha bakwai da ɗigo tara a cewar hukumar ta ocha wannan shine koma baya mafi girma da aka samu a tsawon shekaru masu yawa a ƙarƙashin shirin majalisar ɗinkin duniya a faɗin duniya lamarin da ya sanya ala tilas hukumomin ba da agaji suka rage yawan taimakon da suke bayarwa game da rufe wasu shirye-shiryensu na gabatar da tallafi a fagen ayyukan jin kan ɗan adam a sassa daban-daban na duniya ga misali hukumar samar da abinci ta duniya wfp ya zame mata dole a watan yunin da ya gaba. gabata ta rage yawan kasan abincin da take bayarwa ga miliyoyin mutane saboda tsananin gibin kudaden da ta samu kuma wannan shine matakin rage gabatar da agajin kayayyakin abinci mafi girma karo na biyu a cikin watanni shida kacal a fili yake cewa matsalar karancin kuɗaɗe ta riga ta shafi shirin gabatar da agajin jin kai da ayyukan ceton rayukan miliyoyin al'ummar yemen yayin da ba a iya ɗaukar matakan da suka dace wajen tunkarar yanayin da ya taɓarɓare cikin gaggawa ciki har da manyan masifu da suke addabar ɗan adam da ke buƙatar agajin gaggawa irin ambaliyar ruwa da makamancinta sannan bisa la'akari da yadda dukkanin sassa suke fuskantar matsalolin kudade a ƙarshen watan yuli wasu sassa kaɗan ne kawai suka samu kusan kashi ɗaya cikin hudu na kudaden da suke bukata yayin da mafi yawa suke fama da matsalar rashin kudade don haka ala tilas a rufe shafin su a nashi bangaren asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya bayyana cewa ƙasar yemen ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da suke fama da manya-manyan matsalolin jin kai a duniya inda kusan mutane miliyan 23.7 suke buƙatar taimakon gaggawa ciki har da kusan yara miliyan 13 rahoton na unicef ya bayyana cewa tun bayan bullar rikici a ƙasar ta yemen a watan maris na shekara ta 2015 yemen ta zame mai jahannama ga yaran kasar kusan rabin cibiyoyin kiwon lafiya sun bar aiki sannan kuma mafi yawan waɗanda suka rage ba su da kayayyakin aiki na yau da kullum yayin da yawancin ma'aikatan lafiya ba su samun albashi a kan kari yau tsawon shekaru a gefe guda kuma a rahoton ƙasa da ƙasa da aka fitar kan rikicin ƙasar yemen yana nuni da cewa yakin da gidan sarautar saudiya ya daura kan kasar yemen yau tsawon fiye da shekaru bakwai da suka gabata ya janyo mutuwar fararen hula zalla kimanin dubu ɗari biyu da talatin da uku yayin da rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa yakin kasar ta yemen ya lashe rayukan mutane dubu ɗari uku da saba'in da bakwai da suka hada da mata da ƙananan yara gami da tsofaffi tare da jikatan wasu dubbai na daban baya garba mutane fiye da miliyan hudu da muhallinsu a rahoton haɗin gwiwa da ƙungiyar kimanta al'amura mai zaman kanta ta independent evaluation team gami da tawagar masu bincike daga cibiyar nazarin harkokin ci gaba ta institute of development studies suka fitar sun jaddada cewa yemen ta kasance ƙasa mafi girman fuskantar bala'i da cin zarafin ɗan adam a duniya duk da cewa hukumomin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya sun gabatar da kuɗaɗe don magance matsalolin jin ɗan adam a ƙasar tun bayan fara kaddamar da har haren wuce gona da iri kan kasar yau fiye da shekaru bakwai da suka gabata rahoton ya fayyace cewar matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka kan rikicin kasar ta yemen ya yi kaɗan don haka wannan ba abin da za a yaba ba ne ko kaɗan musamman ganin yadda ta nuna gazawarta wajen ɗaukar matakin dakatar da yaƙi ko da kuwa ta hanyar fitar da ƙuduri ne kan yin Allah wadai da ayyukan wuce gona da irin da suke faruwa a sassa daban-daban na ƙasar duk da tarin rahotanni da suke nuni kan yadda al'ummar Yemen take cikin halin tsaka mai wuya. Rahoton ƙasa da ƙasan ya jaddada cewa yaƙin da gidan sarautar ƙasar Saudiya ya ɗaura kan ƙasar Yemen yau tsawon fiye da shekaru bakwai da suka gabata ya janyo mutuwar fararen hula hula tare da jikatan wasu dubbai na daban baya garaba mutane fiye da miliyan hudu da muhallinsu hakika masarautar saudiya ta ɗauki matakin ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙasar yemen ce tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus kan karagar mulki abdulrabbu mansur hadi domin ci gaba da kare mata munanan manufofinta a ƙasar bayan samun cikakken goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen yammacin turai suke tallafa mata da makamai da dabarun yaƙi sannan wasu ƙasashen larabawa da na afirka suka shiga cikin rundunar ƙawancen da ta kafa da nufin murƙushe al'ummar yemen cikin hanzari tabbas yaƙi kan ƙasar yemen ya wurga al'ummar ƙasar cikin tarin matsaloli musamman na yunwa da rushe-rushen duk wasu cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu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 To ina ga kuma da wannan nema muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya har ga nan birnin Tehran.